assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'umma ne da muku fata ne jira ta musamman ga shugaban kasar mu na ya Muhammad Bazo Allah ta yi mu shi to ga irin ayyukan da ake wa talakawa ayyuka wanda talaka zai yabawa wannan aiki na furaji ne wanda ake yi a cikin garin Tabane a yanzu haka banda shi akwai aiki na furaji wanda za a yi a garin Wadai eh, tawaye kenan eh, za a yi shi wanda za a ruwa nan ruwa banda shi akwai na jeje kuma ya hito akwai na site cikin kwamitin woman idan sai mu ce mu alhamdulillah wannan shigogi namu suna kama da cigaba cin kasar mutum biyar kenan mu Allah godiya da Allah ba mu shigogi wanda ke kishi talakawa kasance da rashin media tv kuma da subscribe ku da ku share uwa mun gode da da kuke mana za mu dinga kawo kuɗin wannan labarai a kowane lokaci da mun same su ba ta alheri zuwa gare ku za mu buga muku bidiyon kun ga abin da ake ciki